safiyar lahadi sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 27 ga watan mayu meladiya ta 2018 Allah cikin ikonsa ya hada fuskokinmu a wannan masallaci da ake cewa masallacin amana a nan garin da kace karamar hukumar zaria domin tattaunawa akan wata matsala da ta shafi addinin musulunci ƙarƙashin hukuncin zagi ko ɓatanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallar babu shakka wannan matashiya tana da muhimmanci a wannan zamanin da muke rayuwa musamman idan muka lura da cewa tun daga shekaru ashirin baya har zuwa yanzu Allah ya jarabci al'umma wannan ɓangare namu na Zariya ko arewacin najeriya da wasu irin mutane waɗanda su kuma tambarin addininsu shine zagin sahabbai wannan shine abin da aka san su da shi duk inda aka kai aka kawo ba su da wani abu a cikin addininsu da ya kai muhimmancin zagin sahabbai mutum abin yana yi wa mutane ciwo har ma an fara sabawa har ba a jin nauyi domin wannan yana daga cikin ɗabi'ar rayuwa duk yadda abu ya kai da muni ko kasancewar shi ba ko ko ba a saba ganin sa ba yau da gobe idan ana ji ana gani to za a saba za a daina ganin shi a matsayin baƙo ko a daina ganin shi a matsayin mummuna ko abun Allah wa dai da Allah cikin jarabtawarsa ya jarabce mu da waɗannan mutane wato masu bin addinin shi'a a kewaye da mu a nan ƙasar zazzau da sauran kasashen arewacin najeriya kuma a dukkanin wuraren su da bukukuwansu da harkokinsu ba sa jin kunya ba sa jin tsoron allah sukan kama sunayen wasu manyan mutane daga cikin sahabbai fita musu sharri da ƙazafi da ƙage ko kuma ma su musu kuɗin gora ga baki ɗaya babu shakka a irin wannan yanayi yana da muhimmanci a 'yan uwa musulmi su fahimci haɗarin wannan ƙabiya da kuma hukuncinta don hakan ya zama izina ga wanda yake wanda Allah ya yi nufin shi da shirya sai ka ga ya dawo daga wannan bata wanda kuma dama Allah bai jarabce shi da ita ba da ya sake samun rigakafi da kariya don ya san haɗarinta Allah Ubangiji ya samu dace abu na farko da nake so ne mana magana akan shi ne ma'anan sahabi in aka ce sahabi ne ake nufi kalman sahabi kalma ce ta larabci asalinta wacce aka kera ta daga harufa guda uku sadun ha'un ba'un wato lafazin sahiba yashabu sahabiyun wannan lafazi kamar yadda malaman harshen larabci suka faɗa duk inda irin wannan sauti guda uku suka haɗu sadun ha'un ba'un suna nuni zuwa ga kusantar juna suna nuni zuwa ga samun wasu abu guda biyu da suka yi kama da juna don haka lafazin sahabi an kera shi ne daga asuwa kusanci da abokantaka sannan a ma'anar shi ta harshe ba a sharɗanta daɗewa ba a sharɗanta sai an daɗe da juna sannan za a ce wane sahabin wane da zarar sun taɓa gamuwa ko sun taɓa yin tafiya tare ko sun taɓa wata hulɗa suna iya zama sahabin junansu wato abokan junansu a cikin Alƙur'ani mai girma wannan kalma ta zo da ma'anoni mabambanta daga ciki ta zo da nuni zuwa ga abokantaka tsakanin munini da munini kamar faɗin Allah da yake cewa Bala in sa'altuka an shay'in ha Falatu tusahibni kisa annabi Musa da annabi Khidir alaihi ya ce in na ƙara tambayar ka wata matsala bayan wannan to karka yi abokan takadin Falatu fala a aga annabi Musa da Khidir dukkaninsu bayan Allah ne mu'mine kuma annabawan Allah yakan zo da ma'anar abokantaka tsakanin babba da ƙarami kamar ɗa da mahaifi ko makamancin haka kame da Allah yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tu'ihuma wa sahibuhuma idan iyayenka suka yi jayayya da kai akan ka yi wani abu wanda baka san hukuncin Allah game da shi ba to kar kai musu da'a akan sabon Allah amma duk da haka sai Allah ya ce wa sahibuhuma amma ka abokance su fi duniya ma'arufa bisa abin da ya dace a cikin rayuwa takan zo da ma'anan abokin tafiya wanda kuka kama hanya da shi ko kuka bangare tare kuma faɗin Allah wal jaru zil والجار بال... والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب wato da kuma abokin tafiya haka akan ce sahabi tsakanin mai gida da yaransa wato wanda yake shugaba da mabiyinsa shine kamar faɗin Allah ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه sahibi a nan mabiyinsa wanda yake ƙarƙashin shugabancin shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi sallama haka akan cewa mutanen mutanen gari kaza da shugabansu ko annabin da aka aiko musu ya zama sahabinsu kame da Allah yake cewa a amin wato ko da shi yana da imani su kuma ba su imani ba ko da irinsa ɗaya suna kan matakin imani dukansu ko da irinsa ɗaya ta fuskar matakin ba su imani ba kamar da Allah yake cewa ma balla sahibukum wa ma gawa anan sahibuhum shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma mutanen garin Makka daukacinsa ake yi ma wannan karatun ma dalla sahibukum wa ma haka kamar da manzo tsari salama ya ce yace da Abu Huraira ma fa'ala sahibukan bariha a cikin hadisin Bukhari wanda yabo da kissar wannan shekarin aljani da yake zuwa yana satan kayan zakka da aka baiwa saidna Abu Huraira a jiya da yabo sai manzo Allah ya ce mishi ma fa'ala sahibukan bariha menene mutumin naka yayi jiya haka kafirai junansu kamar yadda can muka ji muminai junansu abokai ne to haka kafirai ma Allah ya kira su da abokai da yace fanadaw sahibahum fata'aqa fa'aqar sai suka kira mutumin nasu suka hadu akan a kashe wannan raƙuma ta annabi salihu kuma ya je soke ta sahibuhum anan dan uwansu akan addinin kafirci Allah ka sani waɗannan suna daga cikin ma'anoni na harshe wanda kalmar take zuwa da su a cikin larabci baya ga haka a malaman musulunci musamman waɗanda suke da kulawa kan bincike akan tarihin sahabbai da ilmomin da suka bari da rayuwarsu sun yi ƙoƙarin in bayani mai ake nufi da sahabi akwai maganganu iri daban-daban waɗanda malamai suka faɗa waɗanda ba zai yi a nan a ce a yi ta tilawarsu ba amma za mu taƙaita a kan ta'arifi wanda yake shine malamai suke dogaro da shi wanda al'imamul hafiz ibn hajjirin rahmatullahi alaihi ya dogara da shi a cikin littafinsa na al'isaba fi tamiris sahara suna cewa in aka ce sahabi ana nufin mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wa wa sallama mu'minan bihi wa mata ala islam mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi mu'minan bihi wa mata ala islami wa inta takhallalat baina zalika ridda wanda ya gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wa mu'minan bihi ya gamu da shi alhalin ya yi imani da manzan Allah ɗin wa mata alal islami kuma ya mutu a cikin musulunci wa in ta kallalat baina zalika ridda ko da an samu ridda ta ratsa wannan imanin nasu wannan tarihi akwai abubuwan lura a game da shi na farko dole ya zama an samu gamuwa ta ido da ido kenan banda mutumin da ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki banda mutumin da ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai gan shi ba ko da kuwa ya yi zamani da shi akwai mutanen da ake kiransu da suna muhadramun wato sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amma wasu uzurori ba su ba su dama suka zo madina suka yi ido da ido da manzan Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wasu su sun zo a makare wasu kuma gaba ɗaya dama ba su ma zo bane to waɗannan su ba sahabbai bane amma suna ɗan sama kaɗan da tabi'ai su ake ce ma muhabramu to banda su sannan dole ya zama kuma an samu imani kenan banda kafiran da suka ganshi irin su abu jahan irin su abu lahab irin su utubatu bin rabi'a waɗannan jingima jingiman kafaran makka su ba sa cikin lissafin sahabbai to akwai matsala kuma game da ɗayan ɓangaren su ne munafukai munafukai ga shi an samu a cikin kalma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ce ya ba da dama a kashe ubayi ɗan salu sai ce a'a kar a ce muhammadu yana kashe sahabbansa yanzu kuma wannan ubangi dan salul babban munafiki ne hasali ma shine jagoran su gaba daya kuma munafiki baya cikin sahabbai kamar yanda ibnu hazm ya ambata a cikin littafin al-muhalla da al fisa to amma kuma gashi manzala sallallahu alaihi ya kira shi da lafazin sahabi din da aka sai malamai suka ce anan manzon Allah sallallahu alaihi yayi yayi amfani da siyasar rayuwa ne su a wurin sauran mutane waɗanda ba sa cikin sahabbai kamar yahudawan madina a wannan lokaci waɗanda kuma suna jiran duk wata shubuha ne su yaɗa ta to a wurinsu irin su ubai ɗan salo sahabbai ne amma a ƙashin gaskiya munafukai ba sa cikin lissafin sahabbai saboda su ma ba su imani ba kamar yadda ƙwar'ani ya ba da labari ƙalatul arabu amanna kullum tu'min walakin qulu aslamna sannan daga baya kuma Allah ya ce abillahi wa rasulihi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum sun kafirce wa Allah idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul wallahu ya'lamu innal munafiquna innal munafiqina lakadibun Allah bai da imanin su ba dan haka ba sa cikin lissafin sahabbai da su da kafiran makka da yahudawan madina duka matsayinsu ɗaya ta fuskar rashin samun daraja yin imani ballantana su shiga cikin karabtar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan dangane da liƙa kuma har yanzu za a cire mutanen da suka gamu da manzan Allah sallallahu alaihi amma ba su gan shi da ido ba shin suna cikin sahabbai ko ba sa ciki waɗannan suna cikin sahabai idan suna da imani kamar mutumin da ya kasance makahu ne amma ya zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin su a waɗannan makahu a itibanu abin nan da yake sanin shi wanda manzo Allah yake bashi amana gari din nan wanda aka tukar da suratu abasa akan shi ibn ummi maktum abdullahi ibn ummi maktum da makamantansu waɗannan su sahabbai duk da Allah ya jarabce su da jarabawar rashin lafiyar ido ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun zauna da shi sun yi sahabbantaka da shi sannan a wannan gani da aka ce ko da gani ne kwaya ɗaya. amma mutanen da suka zo daga ƙauyuka bayan saukan faɗin Allah ja a nasarar wal fath mutane sun dinga zuwa daga garuruwa da ƙauyuka suna kawo manzo Allah sallallahu ziyara su koma wasu ma kwana ɗaya kawai suke su ma sahabbai ne wasu ba su taɓa zuwa yaƙi ba su ma sahabbai ne da wanda ya je yaki kwaya daya da wanda aka je dukkanin yakokin da shi shi ma sahabi sai dai kowa gwargwadon dadewarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon falalar da Allah yake bashi gwargwadon dadewarsa a mazauni wato majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon abin da zai iya rabauta da shi na ilimi da falala amma dai cikin wannan mukami na sahabbantaka to shi ma ya shiga cikinsa wannan shi ne tarihi da malamai suke karkata zuwa gare shi dangane da suwaye sahabbai da sahabbai din nan ana kasa su zuwa dangi dangi ko mu ce aji aji kamar yadda misali idan mutum ya kalli sojoji watakila mu da muke farar hula ba dole mu san kashe-kashensu ba amma su a cikinsu sun san kashe-kashensu akwai soja nau'i kaza akwai nau'i kaza akwai mukami kaza da sauransu kamar yadda yadda muke zaune ɗin nan gaba ɗaya mu kowa yana da wani siffa da suka haɗa da juna amma kuma akwai abin da ya raba su ta yi shekaru ko ƙabila ko matakin ilimi ko daɗewa a cikin harkar karatu da koyo za a samu dai wasu abubuwa da suka bambanta mu da juna kuma za a samu abubuwan da suka haɗa mu gaba ɗaya to haka sahabbai suke akwai abubuwan da suka hada su gaba daya shine imani da manzo Allah sallallahu da zama da shi da taimakon sa akwai kuma abubuwan da suka rarraba su waɗanda Qur'ani ya ba da labari da ishara zuwa ga irin waɗannan abubuwa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al fathi wa qata ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal kullu wa'ada Allahu al-husna Allah ya ce ba iri ɗaya bane waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka yi imani tun kafin fatu maka waɗannan suna gaba da waɗanda sai da aka yi fatu maka suka yi imani amma dukkaninsu Allah ya musu alƙawarin husna malaman hadisi malaman tafsiri suna fassara husna da aljanna wa kullan wa'ada na husna saboda faɗin Allah da yake cewa innal ladina sabaqat lahum minnal husna ula'ika anha mubadu lalle waɗanda aljanna ta tabbata gare su a wajenmu Allah ya ce ula'ika anha ai an dukulin nari mubaduna waɗannan an nesanta su daga shiga wuta ta haka Allah ya musu alƙawarin aljanna gaba ɗaya amma kuma ba matsayinsa ɗaya ba tun anan duniya hatta kuma aljanna ina fata mun gane wannan to haka malamai sun yi kokarin su karkasa sabai zuwa dangi-dangi ɗabaƙa-ɗabaƙa al'imamu muhammad ibn sa'ad min misri rahmatullahi alaihi a cikin littafin al-tabaqat al shi ya fara yin wannan aiki da ya zama mu'tama kuma wanda malamai suka ci gaba da tafiya a kansa a galibin littafan musalahul hadith a haka suka gudana a kan raba sahabbai zuwa ɗabaƙa goma sha biyu ɗabaƙa ta farko wato waɗanda suke sama a wajen daraja su ne sahabban da suka musulunta da wuri-wuri, waɗanda ran da aka fara musulunci wasu ba a yi mako guda ana yin musulunci da suka musulunta daga sanda aka saukar da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq wasu sun musulunta a rana wasu washe gari wasu wata guda wasu ba a kai shekara ba suka musulunta Da wannan sune qaumun taqaddama islamuhum a cikin akwai irin su Khadija radiyallahu anha إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه دا عمر بن الخطاب دا عثمان دا علي رضي الله عنهم أجمعين ورنا الخلفاء الأربعة دا دا ثورة العشرة المبشرون بالجنة إن بندا سيدة جسكنس وندا مصوم مدينة لي شيني آه، سعيد بن زيد آه سوري آه مصوم مكة لي أما بايا نان أفرقان الأمريات فكاس وينش ورنا سيدة جسكنس قوم تقدم إسلامهم qaumun taqaddama islamu mutanen da musuluncin su ya faru da wurwuri waɗanda suke biye da su a wurin daraja su ne mutanen da suka shiga musulunci kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin shawarar shiga a daru arkam akwai wani mitin da mutanen ƙwarai suka yi a darin nadwa a bayan shekara ta uku da fara musulunci suna so ta ɗau mataki akan wannan sabon addini kamar da suka ce ‘ya'yansu da bayansu da sauran talakawan gari suna musu bore yaya za a yi wannan mitin ɗin da aka yi waɗanda suka musulunta kafin wannan mitin ɗin wanda wannan lokacin ne aka yi shawarar cewa to za a dinga azabtar da duk wanda ya musulunta duk wanda bawon shi ya musulunta ko yaron shi to ya kawo shi wurin suwa ne su kuma za su gana mashi azaba za su ɗanɗana mai kuɗa har sai ya bar wannan addini a lokacin da aka fara azabtar da mutane irin su bilal irin su sumayya da sauran mutanen gidan ali yasir da makamantansu radiyallahu anhum ajma'in mataki na uku shine sahabbai waɗanda suke a muhajirul habasha wanda suka yi hijira zuwa nan ƙasar afirka waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi ya ba su izini saboda cutarwa ta yi yawa talakawa ne ba su da wadata marasa ƙarfi ne ba za su iya ja da waɗannan ƙarfafan mutanen makka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ba su izini ya ce ku tafi ƙasar habasha akwai wani sarki a can na samu labarin cewa ba a yin zalunci a wurinsa da aka ku je wurin shi ku samu wurin zama waɗannan su ne sahabbai musulmatul habasha irin jafar ɗan abu talibin da su abin nan da suka tafi shi da jama'a sa sannan sai kuma ashabu aka la'aqabatil ula ne mataki na hudu wanda ya fara da mutanen madina kenan mutanen madina tun suna madinarsu a lokacin a jahiliya yahudawa suna musu goyi kullum cewa muna nan muna jira annabin ƙarshen zamani idan ya bayyana za mu haɗa kai da shi duk za mu kashe ku maguzawan banza da wasu da sai wannan abin ya shiga cikin kwakwalwarsu da suna wani yaƙi junansu ausu da khazara sai wasu daga cikin mutanen madina suka tafi ƙasar makka don su je su haɗa kai da ƙurishawa su ba su aron sojoji don a zo a murƙushe abokan faɗarsu to da suka zo lokacin aikin hajji ne a lokacin kuma manzo Allah sallallahu yana fuskantar wato takunkumin hana yin wa'azi sai dai lokacin aikin hajji ne kawai yake da daman ya tallata addininsa to a zaman mina da ake yi bayan an dawo daga arfa sai yana yawo rumfa-rumfa yana ma mutane tallan addinin musulunci yana cewa ya jama'a Allah Ubangiji ya aiko ni da addini mai tsarki ya aiko ni da miƙaƙƙen addini ya ce a daina bautan gumaka a bi iyaye a sada zumunta a taimaki juna a yi kaza a yi kaza wane ne zai bi ni ya taimake ni ya ba ni dama na yada wannan addini sakamakon shi yana wurin Allah yana yawo yana faɗan wannan maganganu su kuma kafaran suna bin shi suna cewa kar ku ji shi kar ku saurare shi mu ne nan mutanen shi mun ki yarda ku za ku yarda inda gaskiya ce da mu mun riga ku bi lauka na khairan ma sabaquna ilayhi to a lokacin sai wasu daga cikin mutanen kasar Madina sai suka ji wannan maganganu sai suka zauna suka shawara suka ce wannan shine mutumin da Yahudawa suke ba mu labari abin da yafi dacewa mu riga su shiga addinin mu kawai mu riga su shiga addinin nan shine kawai tsiran mu shikenan sai suka shawara suka je suka musulunta da suna yake ce ma ashabul aqabatil ula wannan wata daraja ne su as'ad ibn zurara da makamantansu da suka musulunta suka koma ƙasarsu sai suka je kai suka ci gaba da musulunci suka yi ta wa'azi manzon Allah bai iso Madina ba face daukacin mutanen Madina sun musulunta sun riga sun kalmar shahada suna sallah suna karatun alkur'ani da shekara ta zagayo sai suka sake gayyato mutane waɗancan na farko su goma sha uku ne sai suka gayyato mutane arba'in suka ɗauko manyan mutane da shugabannin al'umma suka zo da su su arba'in suka zo suka ce ma annabi tsari salama muna so mu yi mitin da kai mu haɗu da kai rana kaza lokaci kaza a wuri kaza shi kuma zala tsari salama da ya tashi tahowa sai taho da baffansa abbas inda yake a lokacin shi abbas bai riga ya musulunta ba ya aka zo aka haɗu cikin dare suka ce muna so ka yi ƙaura ka dawo garin za mu ba ka dukkan kariyar da kake bukata za mu ba ka dama ka yada addinin Allah za mu kare ka da jininmu da dukiyarmu da rayuwarmu za Allah ya tsalla salama kalibar to shi kenan naji zan jira umarnin Allah hannu wa ta'ala idan Allah ya bani umarni za ku za ku rufa ƙura wannan ita kuma ita ce al'aqabatu thaniya al'aqabatu tsariya sai suka koma garuruwan su suka je suka zauna suna jiran sako daga baya Allah subhanahu ta'ala ya bayi wa manzan Allah sallallahu alaihi izinin yin ƙaura zuwa Madina shi na Abakar kuma ya da labari a cikin ya ce ina zaune rana a tsaka dama manzan Allah sallallahu ya ta sanya sahabbai suna fita ana salalewa ana fita sai ce Abakar amma kai ka jira ni fita. sai na bakar shi kuma sai je siyo dabbobi guda biyu raƙuma guda biyu ya ce na zo na tsaure sai ina ta musu kiwo ina horar da su saboda tafiyar da take gabanmu ya ce rana a tsaka ina zaune a cikin iyalaina sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi ya rufe fuskar shi yayi kaman irin yanda bugaye suke ko kamar yadda kuma ta kuke sa na kai yace tunda na ganshi na kanto a ko al'amari babba ya ce da ni yana sanye magana da ni ni da shi a sarrance sai na ce a su waɗannan da suke zaune iyalanka ne ba ka da matsala da su duk abin da za ka fara ka faɗa za Allah ya ce Allah ya bani izini na fita ce to tare za mu fita kuwa shi ne suka kama hanyar hijira a shahidi shi ne wannan ziyara ta biyu da mutanen madina suka kawo mu za Allah salama kuma suka gayyace shi zuwa garinsu ita ake nufi da al'aqabatu saniya Bai a tul'aka ba a saniya wanda suke da wannan darajar su mutum arba'in ne da ɗaya ko da ji a lokacin Abbas ya yi ƙoƙarin ya sa musu shibuha. yana ce musu kun ga wannan mutumi ku ƙyale mana shi Muna 'yan uwan shi idan ba mu yarda da shi ba ba za mu bari ya wulaƙanta ba kar ku je ku tafi da shi ya ja muku jangon saboda anan ma bala'i ake yi da shi da al'umma sai suka ce kai malam ba ruwanka mun riga mun yarda mun ɗaukar wa kanmu kuma duk abin da ya kamata za shi ta shi kenan tunda kun ji kun gani Allah ya bada sa'a to kuma mutanen Madina ba su kasa a gwiwa ba alƙawarin da suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun cika shi cif dan lokacin da aka je za a tafi yakin Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa jama'a ku bani shawara Abubakar yayi magana jama'a ku bani shawara Umar ya sake yin magana jama'a ku bani shawara sai ubaratu dan samit yace kamar kana nufin mu ne ko mu mutanen madina yace kwarai ku nake saboda yayi alƙawari da su cewa idan an kawo mushi farmaki a cikin garin su za su kare shi yanzu ko ba cikin garin bane an fito to yana so ya tabbatar da shin wannan alƙawarin nasu ya shafi har da wajen garin madina sai suka ce mushi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun baka duk wanda kai zumunci da shi za yi zumunci da shi duk wanda kake fada da shi za mu fada da shi duk abin da kace a yi na sulhu ko yaƙi shi za a yi isa manzo Allah sallallahu alaihi cewa inda za a raba mutane zuwa kungiya kungiya jam'iyya jam'iyya to da shi ne shiga jam'iyyar mutanen Madina yake cewa kuma kaunar su imani alamar kana da imani shine a ga kana kauna mutanen Madina alamar munafurci shine a ji baka san mutanen Madina رضي الله عنهم أجمعين وصلوات الله وسلامه على رسول baya ga waɗannan sai kuma ɗabaka ta shida su ne muhajirai waɗanda suka iso madina suka riski manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a ƙuba a wajen garin madina bayan isowar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama madina ya yi da zango a dangin mahaifiyarsa a ƙuba ya yi kwanaki a wannan wajen akwai waɗanda suka riske shi a nan daga cikin sahabbai irin su abu dan umair da makamantansu waɗannan suna daga cikin sahabbai masu daraja a mataki na shida sai kuma sahabbai ahalu badar sahabban da suka je yakin badar yakin badar shine yaki na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsakanin shi da kafiran makka wanda tarihi ya tabbatar da cewa abin da ya faru shine mutanen makka lokacin da sahabbai za su je madina sun ta kwace musu dukiya sai a tare ka a ce to ka zaɓa ko ka juya ko kuma a kwace komai naka da duk abin da ka bari a baya da gidanka da gonarka da bishiyoyin dabino da dabbobinka duka mun kwace sai dai mutum ya fada haka nan ya fita haka nan ta cii e e, ba cii e ba sa da ake cewa ba shi da komai waɗannan sahabbai suka zaɓi imani suka fita sai mutanen maka suka haɗa dukiyar nan mai yawa suka tafi da ita miliyoyin kuɗi sun tafi kasuwanci ƙasar sha shi ne labari ya iska su manzan Allah su aɗe salama cewa ga dukiyar kunan mutanen makka sun fita da ita sun je kasuwanci kuma sun ciyo riba ga suna a hanyar komawa da aka kuje kuje da su kwata kayan kwamandan wannan shi ne abu sufiyana yana kafiri a lokacin da ya samu labari sai ya yi yanke ya canza hanya kuma ya aika a gaya wa mutanen makka cewa ga su muhammadiran sun fito don haka ku fito ku tara dukiyar su kuma dama suna neman sanadiyya shi kenan suka ɗauɗan mara suka fito sama da mutum dubu ɗaya labari ya iske cewa abu sufiyana ya tsere ta musu da dukiyar su da haka su koma suka ce wallahi ba za su koma ai wannan shine damarsa ta farko kuma ta ƙarshe za su je su murƙushe muhammadu da sahabban shi shi kenan daga nan kowa ya huta ga Allah kuma cikin hikimarsa ya ƙaddara kamar da yake cewa wata wadduna an na gairar za ta shaukaci ta kuna laku kuma kanku kuna so ne ya zama ba a yaƙi ba amma Allah ya riga ya tsara sai an yaƙi ba aka zo aka gamu su kuma sahabbai mutum ɗari uku da ɗoriya da sha uku ko sha hudu ko sha biyar ko makamancin haka ba su kai mutum ɗari uku da hamsin ba Allah kuma cikin hikimarsa ya sa aka yi wannan yaƙi kuma ya ba musulmai nasara nasara ta ban mamaki a kashe manyan kafirai guda saba'in a kama bayi a cikinsu guda saba'in saura kuma su karanta a nakari aka je ƙasar maka aka yi kwana da kwanaki ana ta'ajjubi ana zaman makoki ana jajinta wa juna irin bala'in da ya auku da su kuma dukkanin kasashen larabawa labari ya iske cewa annan muhammadu sallallahu salama ya ɗanɗana ma ƙurashawa kuɗinsu waɗanda da ana ganin su mutanen allah ne ma cewa allah ne yake musu yaƙi wannan yaƙi a daraja ce ta musamman idan aka ce sahabi badari ne to wannan daraja ce ta musamman don manzala sallallahu ya ba da labarin cewa Allah ya leƙa zukatan mutanen da suka je badar kuma da a cikin hadisin bukhari kuma ya ce ya yafe musu duk abin da suka aikata ba komai da haka an sha samun mutanen badar shi wani kuskure wanda babbar ka tobara ce amma sai manzo Allah ya kau da kai ya ce ba komai sun je badar kamar misba wanda ya daga cikin suke ma Aisha kazashi yana daga cikin badarawa ita kanta Aisha take cewa badariyun ne kar a zage shi kamar hatib ibn abi balta matan shi ta kai ƙara cewa yana zaluntar ta yana duka yana cin mutunci wanzu Allah ya ce ki haƙuri da shi ya je bada, ya sake yin wani laifi na tona asirin manzan Allah tsari salama ga kafiran makka cewa ga munan za mu taho za mu yaƙe ku wanzu Allah ya ce a rabu da shi Umar ya ce ya manzan Allah kamar bari na kashe shi munafiki ne wanzu Allah ya ce a ƙyade shi ya je za ka waɗannan suna da wata falala ta musamman Allah ubangiji ya kara musu yarda sai kuma waɗanda suke biye da su sune ɗabaƙa ta takwas sune sahabban da suka yi hijira daga bayan yakin badar zuwa sulhu hudaybiya muhajiru ma baina badarin wa sulhu hudaybiya baya ga su kuma sai a mataki na tara sune sahabban da suka je bai'atul ridwan sada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da nufin zashi a makka dan yin umara kafiran makka suka samu labari suka fito suka ce ba za ta saku ba bindiga a ruwa aka yi ta tata birza aka yi ta ayi a dawo ayi a dawo har dai lokaci ya kai ga an aika sayidina usmana zuwa cikin garin makka ya je ya jiyo labari da aka je ya kwana ya wuni ya kwana ya wuni bai dawo ba ba a ji labarinsa ba sai aka fara tsammanin ko dai sun kashe shi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ko har sun kashe Usman ki to wallahi sai na yake shi da manzo Allah bai zo da makaman yaki ba yace jama'a wane ne zai muni mubaya'a akan cewa in dai sun kashe Usmana to mu da su yaki ne sabban nan suka billahi manzo Allah ya zauna a karkashin wata bishiya suka bin suna miƙa mishi caffa akan cewa sun mushi mubaya akan sai dai a mutu sun mushi baya akan lalle lalle in dai an kashe Usman sai an yaki yau akwai sahabi Ka'ab ibn Ujra da da ainihin salamat ibn Aqwa waɗannan sahabbai an ba da labarin cewa wasu su ma sau uku suke bin layi za su shiga layi su je su yi an su dawo su ƙara bin layi su dawo su ƙara bin layi saboda jaddada mu baya. Allah sallallahu na dauki hannun shi ɗaya, ya daura akan ya ce, hadihi yadda usmana shi ma usmana inda yana raye to ya muni mubaya inda baya nan a wajen an samu sahabbai kamar dubu daya da talatin sun yi wannan mubaya mutum daya wani munafiki ne suna jaddu ibn hadi shine kadai ya ƙi wannan mubaya ana cikin mubayan sai je kuya a bayan rakumi da aka mishi magana sai ce a'a ni ba zan iya ɗaukar alƙawarin da ba zan iya ba ni ba zan yi ɗaukar wannan alƙawarin ba gaskiya saboda Allah ni ba zan yi ba shi kadai ne ya taɓe a wannan waje amma dukkanin sahabbai sun yi wannan mubaya su ake ce musu ahadu bai'atir ridwan su ne waɗanda Allah ya yabe su da faɗin shi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajar Allah ubangiji ya yarda da waɗannan mu'minai waɗanda suka maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya Allah yake fa'alima ma fi qulubi Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na imani Allah ya ce ya yarda da su fa'angalo sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba ya saukar musu da natsuwa kuma ya ba su fatihu babba na kusa akwai kisa doguwa ba ita ce matsalar tattaunawar mu ba game da abubuwan da suka faru a Hudaybiya ita kanta darasi ne mai zaman kanshi baya ga waɗannan sai kuma daga bayan hudaybiya zuwa fathu makka sabon da suka musulunta tsakanin wannan sulhu na hudaybiya da fatku makka ma'ana daga shekara ta shidda kenan zuwa ta tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman Khalid ibn walid kaman Amr ibn waɗannan sa daga cikin shahararrun sahabban da suka musulunta a wannan lokaci baya ga su kuma sai waɗanda ake ci musu muslimatul fathi saban da suka musulunta a shekara ta tara da abin da biyu bayanta da aka shiga makka fathu makka da kuma wanda suka dinga zuwa bayan nan zuwa madina ƙungiya-ƙungiya suna musulunta waɗannan su ne ƙarshen sahabbai a cikin daraja bayan su sai yara waɗanda suka ga manzan Allah sallallahu suna 'yan yara 'yan hikin nan wasu ya yi musu wasa wasu ya ɗauke su wasu ya musu hudu ba wasu ma shi ya sa musu suna da makamantansu 'yan yara ne 'yan tara guda haka shekara uku hudu biyar waɗanda ne sun gan shi wasu suna iya tana kamanninsa ko suna iya tana cewa ya zo anguwarsu ko an kai su wajen shi wasu kuma sai dai a basu labarin cewa ai da aka haife ku an kai ku gumman zala tsari salama ya muku addu'a ya sa muku suna waɗansu ake ce masu sahaba ko abna'us sahaba waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansu suka ganshi amma suna ƴan yara ba su balaga ba su sune dabaka ta sha biyu ta ƙarshe kenan duk wani sahabi baya wuce cikin wannan rankiya wasu kuma zaka ga ya shiga wannan ya shiga wancan ya shiga wancan akwai wanda ya samu falalai ya shiga aji da yawa kamar yadda a lahira misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai kofofi kaza aljanna akwai kofar arrayyan wadda kofar masu azumi ce akwai kofar makaranta alkur'ani akwai kofar masu jihadi sai na abubakar yake cewa babu matsala dan mutum ya shiga wata kofa amma ni abin da nake fata a ce kowace kofa ma zan iya shiga manzo Allah ya ce ba komai Allah zai kira ka ta kowace kofa kaga shi yanzu yana cikin kofofi kala daban-daban na shiga aljanna waɗannan su ne ah, tabaqat na sahabbai malamai sun yi kokarin kididdige adadin sahabbai amma babu wato kididdiga ta keke da keke gaba da yawansu saboda babu wani rijista da aka yi musu ba a taba musu census ba ba a taba yin wani a ce kowa a je a ɗauki tamfin ɗinsa ba a kirga yawan mutanen babu wani amma ana yin kirjadu musamman aka dubi da tattafan tarihin sahabbai da irin tarjamomin da yawan lambar tarihin tarjama a cikin littafin misali al-isaba fi kamil sahaba akwai tarjamar sahabai sama da 1018 sannan manzala sallallahu alaihi wasallam sa'ad da yaje sa'ad da yaje aikin haji na bankwana da kuma yakin hawazin sahabban da suke tare da shi an ce sun kai mutum 1000 mutanen garuruwa da ƙauyuka da gyaffa don haka sahabbai ba za su gaza mutum dubu 1000 ba amma ba kowa ne shahararre ba ba kowa ne aka san shi ko aka ji labarinsa ba waɗanda Allah ya kiyaye labarinsa aka ji labari dudu ba su wuce mutum dubu ashirin da biyar ba waɗanda aka ji labarinsa da sunayensu da tarihinsu da sauransu amma asalin yawansu ta yiwu a ce ya kai mutum dubu ɗari sannan sahabbai ana faɗan wani shi ne farkon musulunta wani shi ne farkon kaza da sauransu a wasu darajoji na musamman sai na abakar shi ne sahabin da ya fara musulunta a cikin mazarci sai na ali shi ne sahabin da ya fara musulunta a cikin yara ƙanana ummuna khadija radiyallahu anha ita ce farkon musulunta a cikin mata sannan sahabbai sun rayu har zuwa shekara ta ɗari da goma bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya bada labari a ƙarshen rayuwarsa al-imam bukhari da muslim suka tada hadisi yake cewa a cikin wani dare mai haske yake cewa kun ga wannan daren to idan aka juya shekara 100 babu wani mutum mai rai da zai saura bayan shekara 100 zai zama ya mutu nan da shekara 100 dan haka bayan shekara 100 zai zama shekara 110 kenan bayan hijira idan mutum ya wasu sahabantaka to ba a karban wannan da'awa da ƙarshen sahabbai shine a mutuwa shine abu kufair amir ibn wasila wannan sahabi shine karshen mutuwa wanda kuma ya rasu ne a cikin wannan shekara ta 110 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin su aljanna ne kamar yadda malamai suka fara al-Imam Suyuti ya ce inda mutum zai rantse da Allah ya ce idan sahabbai ba 'yan aljanna ba ne, to mata ta ta yace to matarka tana nan ba ta tafi ba domin a dunkule Allah ya dunkula su ya ce ya ba su aljanna kamar wata aya da muka ji faɗin Allah cewa la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkaninku na ba ku al-husna ita ce aljanna haka kuma radiyallahu anhum da Allah ya ta faɗa cewa ya yarda da su ma'anar yarda wani abu ne ma fiye da aljanna eh kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa Allah subhanahu ta'ala bayan ya gama bayar ɗan aljanna din ni'imar da zai ba su Allah ka samu a ciki zai kuma zo ya ce musu ya ku bayina akwai wani abu da rage muku wanda na muku alƙawari sai su ce ai ko Allah mu kama wuce abin da kamar alƙawari mun gode mun gode mun gode ya Allah sai Allah ya ce akwai wani sauran abu da nake so ne muku sai Allah ya ce to ku je na yarda da ku na ba ku yarda ta na tseratar da ku daga fushina wannan ranar za a ji daɗi aljanna wanda ba taɓa ji ba a baya da ka yarda Allah tana gaba da mujarradin shiga aljanna su kuma ta anan duniya Allah ya ce radiyallahu anhum wa radiyallahu anhu waɗannan mutane sun gama samun falala Allah ka samu a su daga cikin babuka masu muhimmanci wanda malamai suke tattaunawa akai game da sahabbai akwai bayani akan adalcin sahabbai idan aka ce adalci ana nufin nagarta da kirki shine ya zama mutum baya karkata zuwa ga son zuciya a rayuwarsa ko addininsa Allah ya taimake shi baya son zuciya domin har annabawa Allah ya musu gargadi akan kada su bi son zuciya ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa yudillaka an sabilillah son zuciya shine abin da ke halakar da mutane daga tafarkin Allah al-imamu ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa akwai abubuwa guda biyu waɗanda dole sai mutum yayi gwagwarmaya da su kafin zai tsira abu na farko shine sheda abu na biyu kuma shine gwagwarmaya da zaka yi da sauran halittu makiya gaskiya yace to amma kuma waɗannan abokan hamayya guda biyu ba za ka iya gwagwarmaya da su ba sai ka yi gwagwarmaya da wani abu da ke tsakiyar yace shine zuciyarka sai ka iya gyara zuciyarka tukunna ba ta karkata zuwa ga barna da sun zuciya da bata da kafirci da maguzanci da fasikanci da kasala wadda take hana mutum yin bautar Allah da waswasi da sauran cututtuka na zuciya da sai Allah ya ce mace sai Allah ya gyara musu zuciyarsu Allah ubangiji kamar da yace alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na imani al-imamu a a tabari da yago fassara faɗin Allah wa ashiru zawai adalin minkum yace ai ma'anar zawai adalin da aka ce ku sanya shaida mutane biyu masu adalci a cikin ku yace wato waɗanda suke ana sa ran suna da addini kuma suna da amana haka faɗin Allah da yace min bantar dauna min ash-shuhada'i min bantar dauna min ash-shuhada'i kabar mutanen kirki idan aka ce a adili a istilahi abinda ake nufi shine musulmi balagagge wanda shari'a ta hau kan shi wanda ya kubuta daga duk wani abu na lalaci da fasikanci da duk abin da ke zubar da mutunci gwargwadon al'adar mutanen da yake rayuwa a cikinsu ya ba a san shi da wata barna ba ba a san shi da wani rashin kirki ba ko baya yin abin da za a gani a kau da kai ko a ce Allah wa rai? wannan shi shine mujarradin ta'arifin mutumin kirki an tambayi babban malami Abdullahi ibn Mubarak menene siffofin mutumin kirki Ya ce shi ne mutumin da ke zuwa sallar jam'i. wanda baya shan giya wanda baya yin wani abu da ke cin mutuncin addini wanda baya ƙarya wanda kuma yake da lafiyayyen hankali mm. to sabai kuma sun fi kowa haɗa waɗannan siffofin tufofin sallar jami'i ba sa fashe sallar jami'i sannan su ne mutanen da aka haramta giya suka haƙura da shanta tare da cewa a jahiliya giya fa mutanen jahiliya suna shanta ne kamar yadda muke yi wata a ma'ana kowa yana sha babu kuma wanda za a ganshi za an sha ruwa a ga ya ƙula fiye wata yana sha a ga cewa bai kyauta ba ce ya za a yi limami kuma na shan fiye wata ko malama babu wanda ake ganin in ya sha yayi laifi ko da haka ana yawo da shi ko ina ana sayarwa a kantina a motoci a ko ina to haka suke shan giya da akai akwai mutumin ma da in ya sha giya ya sha giya ta ishe shi sai a tona rami a gidan shi kamar yadda ake yin kamar bahon wanka irin na yan gayu na toilet irin na toilet na yan gayu bathroom sai a cika mai shi da giya sai ya shiga ciki kawai ya kwanta ta dinga shiga ta ko'ina ta dinga shiga mai ta kunne ta jikin gashin jikin shi da komai sai ya kwana a haka kuma gani haka suke shan giya ta zama musu wato tambarinsu ba sa jin kunya kuma haka suna suna labarin cewa sun sha giya kamar da an tara yake cewa fa idza sharibtu fa innani mustahlikun mali wa irdi wafirun lam yuklani fa idza sahawtu fa ma uqassiru annada wa kama alimti shama'ili wa takarrumi ah, ah, muka shi ke cewa ka anniyar lam arkab jawazan nina zakin. walam atabattan ka'iban ta halkali. walam a cikin zaffar rawiya walam a kai akulli kaidiya karri karratan ba da ijikar suna alfahari da shan giya eh, haka suke shanta to da aka zo aka ce an haramta shi sa sai da aka bisa a hankali sannan aka iya haramta akwai wanda da suka ji labarin wannan mutum yana kyamar giya suka ce ba za su yi addinin ba kamar baban anas dan malik yace shi ba zai iya ba guduwa ya ban madina kafin annabi ya so. yace shi kada Allah ya raya shi a inda za a ce ba a shan giya da haka aka dinga bin su a hankali a hankali har aka hana su turan da aka hana inda Allah yake cewa innamal khamru khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani wasfasanibu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فأكت بذاك بريبا تذكت انتهينا انتهينا منبري منبري أنا سيبتي هكا أكدنغ أكو جيا أنا واتد إتقباء أكن تيكي sai da garin yayi kama an yi ruwan giya ko ina ya cika kwata ta cika da giya a daidai lokacin kuma a wasu 'yan kasuwa da sun tafi ƙasar sha, sun je za su yi o da giya a ƙasar wuce sun zo da ita kama a ce tirela-tirela suna zuwa bakin gari sai suka samu labarin ayan ta giya yanzu ba wannan dukiyarsu ce da jarinsu kuma in sun zo riba za su a ce mutum ya kawo wani kaya bakin gari zai shigo sai a ce wannan kayan an haramta shi a wurin kawai suka dinga fasa tulunan giyan nan suna zubar da giya ba su ce to bari mu koma wani gari mu je mu siyar ba ko kuma suke gaskiya mu tsakani da Allah an cuce mu yanzu an da mu a ta nan kuɗin mu sun kare gaskiya ba mu ji daɗin wannan hukuncin ba ku kaddara idan mu ne yanzu to haka suke da wannan imanin sannan sahabi baya yin ƙarya sahabai ba sa yin ƙarya sam ba sa ƙarya gaskiya suke fara duk abin da ya faru tarihin sai nuna haka ba sa yin ƙarya sahabi idan ya yi laifi zai biyu ga manzala sai salama cewa na yi laifi kaza idan aka tambaye shi abu zai faɗi gaskiya ba su san ƙarya ba domin ƙarya tana daga cikin abin da mumini baya an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce zai yi mumini ya zama marwaci yace zai yi zai yi mumini ya zama matsoraci yace zai yi sai aka ce ya rasulullah shin zai yi mumini ya zama ƙarya sai ce sam imani da ƙarya ba sa haɗuwa a zuciya ɗaya sa'ad da mutum zai yi ƙarya to sai an zare imanin shi amma inda akwai imani ba zai iya yin ƙarya ba za ka sami ba ta yin ƙarya sannan sahabban manzala tsari salama sun shahara a kasancewar su mutane waɗanda suke masu hankali duk sanda Allah ya ce yana magana da masu hankali to farko da su yake ya ƙaunin ya aƙiru ya ƙaunin ya tafakkaru to da su yake mutane ne masu hankali masu ilimi masu hangen nesa baya ga wannan da Allah ya so gaba alal misali yanzu da muka kalla a nan ƙasar najeriya a wani ƙasar arewacin najeriya mu musulmi hausawa 'yan arewa da fulani da sauran muna ganin girma da darajar sardauna ba haka bane allah ubangiji ya gafarta mishi muna ganin girman manyan mutane irin su abubakar gumi irin su malam lawal abubakar irin su malam jafar mahmud adam irin su malam albani zaria irin su malam hudu Kikaji, waɗannan malamai da suka shuɗe malaman sunna Allah ya gafarta musu tun muna ganin darajarsu muna ambatan su da alkhairi akwai wasu daga cikin mutane sarakuna shugabanni da manyan anguwa a kowane gari idan ka je akwai mutanen kirki waɗanda suka shuɗe waɗanda an shaide su cewa mutanen kirki haka ne ko amma duk waɗannan mutanen babu ayar ƙwar'ani ƙwaya ɗaya a ta saukar ce dole mutumin kirki ne babu Allah ne subhanahu Ta'ala cikin hikimarsa ya ba shi dama yi wasu ayyuka sai suka bayyana a matsayin ayyukan kirki kuma sai Allah ya wanzar da ambatan shi a matsayin mutumin kirki Allah kuma ya sitarta mana laifukan da tabbat ya taba yi wa Allah laifi don ba masu yi bane shi to da haka mutane ne to da Allah ya ga dama sai su sahabbai da aikinsu da tarihinsu a ji labarinsu a ce mutanen kirki domin baya ga sahabbai a yanzu mana ambata mu imamu malik imamu shafi'i abu hanifa ahmad ibn hanbal al imam al-bukhari muslim ibn al-hajjaj wane wa ne. ana tarihinsa a ce mutanen kirki ne bayan Allah ne manyan malaman sunna ne su ma Allah bai faɗi cewa mutanen kirki ba ne su ayyukansu ne suka nuna cewa mutanen kirki ne to sahabbai ma suna da irin wannan ayyuka wannan tarihi ya tabbatar cewa mutanen kirki ne amma Allah subhanahu wataala bai bar su da wannan aikin nasu ba sai dauki ɗawainiyar yin bayanin cewa su mutanen kirki saboda wannan bayanin da Allah zai yi to bayani ne na gaskiya babu wata shubuha a kan shi inda an basu da kirkinsu kawai to da sai a wayi gari watakila mutane su iya dacewa wannan labaran ma ba gaskiya ba ne amma sai zama ƙwar'ani ne nassin alƙwar'ani ne ya sauka aya ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba ayoyi ruwa. Kuna suka bayyana faralar al al'imamu ahmad ibn hanbal a cikin littafin shi mai suna fada'il sahaba ya yi hujja da aya ta kusa 200 a wajen bayyana falalar sahabai aya kala daban-daban shi Allah da kanshi sai ya bayani manzan Allah tsari salama da kanshi sai ya bayanin adalcinsu da nagartarsu don ya zama wannan yanzu karatu ne a cikin musulunci ba wai mujarradin labari ba za mu a akan wasu ayoyi ɗaya ko biyu ko uku waɗanda suke ba da labarin falalar sahabbai saura kuma za a ishara zuwa gare su waɗanda ayoyi ne da kullum ana jinsu الله إلى سوى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وعدوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم سمهم في من آخر السجود ذلك مثلهم في التوراة وصلهم في الإنجيل كذلك أخرج شرعه فآذره فاستغلب فاستوى على سوقه يؤذب الضراء ليغيب بهم الكفار har zuwa ƙarshen aya Allah ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi da waɗanda suka yi imani da shi masu tsanani ga kafirai masu tausayin junansu Allah ya ce za ka dinga ganinsu suna ruku'u suna sujuda suna neman falala Allah ubangijin alama alamarsu shine ne goshinsu da yake nuna alama hasken addini da hasken sallah Allah ya ce ah, waɗannan mutanen haka aka ba da labarinsu a cikin attaura da injira. kamar wani ɗan tsiro ne da aka shuka wanda ya girma tun yana ƙarami wanda za a iya take shi ya lalace amma Allah ya ba shi kulawa har ya girma ya ƙarfi yawa yi gari yana birge manoma sai Allah ya ce ya riza bihimul kuffa imam malik ya yi hujja da wannan gaban ya ce duk wanda ke ƙin sahabbai alama ne akan kafiri domin Allah ya ce Allah ya ɗaukaka su ne don ya ba kafirai haushi su za ka duk wanda yake jin haushinsu to kafiri ne kira alama a kan shi bai da imani duk wanda da zarar an faɗi sunan sabai zai ji bakin ciki ya ji kunci ya zuba a sha ko ya yi tsaki ko ya faɗi bakan magana to yana cikin waɗanda Allah yake ba shi haushi da su liya ghira bihim kuffa. kuffar haka Allah ya sake cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah ya ce waɗanda suka shiga musulunci da wurwuri daga cikin mutanen makka 'yan ƙaura da mutanen madina waɗanda suka tarbi 'yan ƙaura ɗin Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi wannan mutane da masu riga sun gama samun falala Allah ya fito ya ce ya yarda da mutum yarda Allah ba irin yarda mu ba ce, mu mutane mu mutane muna yarda da mutum yau gobe mu yarda da shi eh sai da kika yarda da mijinki sannan kika aure shi amma kuma ke ce kullum kina ta kai karin shi yanzu ba ke da shi ba kuma daga baya kin canza kenan ko haka aboki da aboki suna iya batawa kawa da kawa suna iya batawa bayan da akwai aminci da yarda to amma Allah ya ce ya yarda da kai ya riga ya yarda da kai har abada ya san kuma abin da ka yi a nan gaba da haka ya ce ya yarda da kai kamar yadda manzo Allah yake cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da yau Allah ya ya bada ya ce a ga wa Usman duk abin da yi daga yau babu komai ki kaddara ce yanzu aka baki ta cewa zaki shiga aljanna kuma daga yau dukkan tubar da kike Allah ya kau da kai wani irin rashin mutunci ne ba zaki ba to amma shi bai yi haka ba ya ci gaba da karatun alkur'ani ya ci gaba da sallah da ambatan Allah ya ci gaba da sadaka Allah ya ce ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi sannan sai Allah ya faɗa ƙarara ya ce wa adda lahum jannati Allah ya ce ya ba su aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koguna ke gudana a ƙasan wannan aljanna khalidina fiha idan sun shiga ba fita har abada Allah ya ce zalikal fawzul azim waɗannan sun samu rabo mai tsoka ya Allah ka samu adashin su Allah ya sake cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun wal ladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah ya ce ɗaukaka ta tabbata ga waɗannan talakawa 'yan ƙaura da suka gudu da imaninsu suka koma madina aka fitar da su daga gidajensu suka fita suna masu neman falala Allah da yarda Allah da suka tafi abinda kawai suke nema kenan Allah ya ce waɗannan su ne masu gaskiya ula'ika kuma sadiquna kun ji shaida cewa ba ta ƙarya Allah ne yake suna gaskiya yace da su da kuma waɗanda suka biyo bayansu su wallazina tabawwa'u dara wal imana jama'a ku zo ta irin shida da Allah ya musu kowa ya san garin Madina garin Ausu ne da Khazraj sai Allah ya ce yadda suka mallaki Madina kuma Allah ya musu shaida haka suka mallaki imani wallazina tabawwa'u dara wanda suka mallaki gidan hijira wal imana kuma suka mallaki imani imani nasu ne no shakin kenan ko yuhibbuna man hajara ilayhi suna kauna duk wanda ya kaura ya dawo zuwa gare su wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu idan aka ba su aka ce su taimaki wani ba sa jin bukatar kansu walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata sai Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsi duk wanda Allah ya tsare shi daga rowa ta zuciyarsa to wannan sun tsira mutanen madina kamar da kowa ya san wannan labari ba a taba samun al'umma masu kirki irin su kuma har yanzu suna da wannan kirkin idan aka zo yan kaura suka zo sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to kowane mutumin madina ya dauki iya mutanen da yake ganin zai iya ba su makauki sun zama ƴan uwan shi ya kai su gidan shi to idan ba an sare ya dauki bawan Allah mutumin makka ya kai shi gidan shi wannan mutumin makka ba shi da komai wani sai rigar jikin shi kawai yake da ita bai da komai idan ya je ba wai zai ba shi ɗakin baƙi ba ne ko ya ce ka kwana a zaure a sai ya sa abin nan ya shata gidan ya raba gidan gida biyu 50 ba 50 ike tunan ya zama naka sai ba bako ba ne. sai a zakatan ga a raba dukiyar da yake da ita da abincin da yake da shi a sto da kudaden shi duka sai ya kirgo ya raba ya ba shi rabi ba tsaya a nan ba sai ce ina da gona a wuri kaza zan je zan raba tana da bishiyar dabino guda dubu bishiya ɗari biyar na kare nawa ɗari biyar ba tsaya a nan ba matan aure da yake da su sai ce kaza umar matan da kake so a ce ta yi kuma ya zaɓi wadda shi kuma halar shi ma ita ya fi so walau kana mu hasasa idan ya ce mashi wance mai kama kaza ita nake su ciki shi kenan na sake ta yi idda ta gama kuma ya biya mai sadaki ya daura masa aure ne ita ma mata sun da ta da imani ba ta ce a'a ba a taɓa samun wasu al'umma da suka yi irin wannan a duniya ba har yau ba a taɓa samu ba kuma karki ce za ki wannan salafiyan ba za ki yata ba kar ma ki gwada ba wanda zai iya wannan kuma gane ba wanda zai iya wannan ya raba komai na shi ya ba bako babu wanda zai iya wannan kar ma wanda ya gwada ke dai ki iya iya matsayin ki gawa su ma ne daga Allah to shine Allah ya musu wannan kirarin to mu 'yan baya ku tsaya ku ji matsayin da Allah ya ba mu sai Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihi يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دو wanda yake so ya bi sawun su in yazo daga bayan su to sai dai yin imani idan ga musu addu'a yana cewa Allah ka gafarta mana mu da 'yan uwanmu da suka gabace mu amma in ba wannan ba ba zai iya ba ba zai iya irin abin da suka yi ba kuma in ya taɗe shi ne sai ya zo yana zagin su bayan an ce ya ce Allah ya gafarta musu da shi da su wannan kenan a akwai haɗila yau maganganu baya ga waɗannan waɗanda suka zo za mu ishara zuwa gare su bana su da tsawaita kamar faɗin Allah laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba kuma ganima kaseeratan ta'khuduna zuwa ƙarshe Allah ya yarda da waɗannan mu'minai waɗanda suka suka maka mubaya ƙarƙashin bishiya kuje Allah ya kira su da suna mu'minai kuma duk inda a ƙurani kika ji an ce ya ayyuhallazina amanu da su ake Allah ne yadda cewa sun mumine ne da ni da ke duka mu ba wanda yake da tabbacin cewa Allah ya da musulunci shi ba wanda yake da wannan tabbacin sai dai fatan Allah ya sa mu dace haka Allah ya ce laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazibu qulubi fariqin min thumma taba 'alayhim liyatubu Allah ya ce ya yafe wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yafe wa waɗannan sahabbai mutanen Makka da ƴan Madina waɗanda suka bi annabi a lokacin wahala da ƙunci, za a je wani yaƙi ɗin da ake cema yaƙin ƙunci, wanda sai da aka wayi gari dabino ƙwaya ɗaya za a ba mutum a wuni ba azumi yake ba sai dai su zinga tsotsa hayyanar ke kamar minti daga baya dabinan ma ya ƙare ba dabinan ma sai dai kawai su samu bishiya mai ɗanyen ganye su kaɗi ganyen sai a sa a ruwa a murza a murza in yi kore sai a kora a sha shine fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin minhum a lokacin wasa hasu ku sai ridda suka raurawa Allah ya ce biya ya musu Allah kuma ya ce ya yi ma waɗannan mutane guda uku waɗanda aka ce a daina magana da su wa ala salatu ladina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat waɗanda suka yi laifi ba su tafi yaki tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ta faɗan maganganu da ayoyi iri daban-daban a cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi akwai hadisi da suka zo don bayyana falalar sahabbai a limamul bukhari da Muslim sun rawaito hadisi manzan Allah yake cewa kar ku zagi sahabbaina la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balaga nudda ahadihim wala nasifa jama'a ku tsaya kallon wannan lissafi manzon Allah yake da mutum zai ciyar da dukiya zinariya girman dutsen uhud wanda suka taba zuwa aikin hajji a cikin kuna sun taba ganin dutsen uhud wanda bai je bai je kalli dutsen kufaina na nan zariya ko nan kusa ma akwai dutse ko dutsen ka kiyaye ko raina kuma a matsayin ku na iyayen mata na san sun san darajar zinariya gram ɗaya na zinariya yanzu nawa ne wajen dubu goma sha biyar ne ko gram ɗaya bulo inci tara kawai kaddara sai ce kina da bulo kwaya ɗaya inci tara na zinariya na zindigar nan sai an ji labarin arzikin shi za ki dinga ɓantara ne kawai kina kashewa kina zuwa sabon gara ana canzawa ana baki da lolin ke kawai ko bulo inci tara kwaya ɗaya in kina da shi na zinariya sai an sa a ni za a san nauyin shi ban san me nauyin shi amma na san dai watakila zai yi nauyin watakila a ce kilogram biyar hala kilo biyar an san kilo a na nama ku to hala bulo ci tare hala ya nauyin kilo biyar na nama ni ban sani to a ce kuma mutum yana da zinariya girman dutsen uhud girman dutsen wanda dutse ne iya ganin ka bayan mutum yana da wannan dukiyar kuma Allah ya sa mashi imani da takawa da ikhlasi ya dinga daukan wannan dutsen uhudin yana ta ciyar da shi yana ta sadaka da kyauta da sada zumunci da taimakon marayu har ya kare duka dan Allah yi duka sahabi kuma ya dauki dabino cikin hannu kamar dabinon naira hamsin kenan ko kuma rabin cikin hannu kuma ce dabino kwaya 20 ko kwaya 15 wanda har yanzu da muke magana bai kai naira ɗari ba idan sahabi yayi sadaka da wannan dabino ke kuma kike sadaka da wannan dutsen uhud na zinariya ba za ki taɓa samun lada irin nashi ko rabi ba za ki samu saboda na gaba ya gaba na baya dutsen ta guda kin ga babu yadda za a yi kamo ta bai kenan wannan an yi kwatance da abinda yana da wahala wani ya aikata wani saboda Allah ya sa wa ɗan adam ƙaunar dukiyarsa kullum ta takafur fa jama'a fa au'a duk wanda yake ƙara samun kuɗi ƙara ƙaunar su yake ba ya iya fitar da su yanzu duk zaman nan aka ce fi sabilillahi da wuya a haɗa dubu biyar kuma wata tana nan shaƙe da dubbai a post ɗinta amma ta riga ta yi gode za ta ce mai ‘ya'yanta sarƙa da ‘yan kunne da sauran hijabai kayan sallah za ta ce ha hmm, in kwashe kawai in bayar ranar sallah yara nan su ta mun kuka ba zai yi ba ko kuma a da shi ne ta kwaso shi jiya tana ganin haka kawai ta ɗiba ta baya an yi kwatance da abin da ya fi wahala ne idan mutum ya samu ya yi kuma a ce dan Allah ya yi da ikhlasi tukunna ba sannan Allah ya karba to ina kuma ga sauran ayyuka sallah tilawa sallar dare azumi duk abin da kai na ibada ba za ka samu ladan da sahabi ke samu sannan kuma a cikin ladan da kake samu sahabi sai Allah ya bashi irin wannan ladan kamar yanzu munan da muke nan Afirka sabon da suka tsallako suka kawo mana musulunci a afirka duk ibada da muke suna da lada saboda da Allah ne yake cewa man sanna na hasanatan falahu ajru addallu ala alkhairi kafa'ili su suka kawo mana alherin musulunci nan da haka duk abin da muke na musulunci suna samun lada manzo ya ce kar ku zage su dayan ku idan ya ciyar da irin wannan dukiya ba zai samu falala irin tasiri a cikin wani hadisi da imam muslim ya fitar daga sahabi abu barda daga babansa wanzu Allah yake cewa annujumu amanatun lissama fa idza zahabat annujumu atat samaa ma tu'at wa ana amanatun li ashabi fa idza zahabtu ata ashabi ma yu'aduna wa ashabi amanatun li ummati fa idza zahaba ashabi ata ummati ma tu'at wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taurari suna matsayin kariya ne ga sama idan taurari suka tafi sai abin da ake sama alkawari sai ya zo mata wai zan nujumu tsameta tashin alkiyama Ya yace ni kuma ni ne amana ni ne kariya ga sahabbaina idan na shuɗe abinda Allah ya ma sahabbaina alkawari na jarabawa da fitina zai auku gare su kuma haka ya faru yace su kuma sahabbaina su kuma kariya ce ga al'ummata idan na suka shure abinda Allah ya yi ma al'ummata alƙawari na yaduwar jahilci da rabuwar kai da fita daga asalin imani zai yadu a cikin al'umma kuma haka ya fara wannan hadisi al-Imam ya da shi alimamu ibnu Ibn Abbas cikin sahabbai radiyallahu anhu an abi wanda babban malamin fassara Qur'ani ne ya fassara faɗin Allah qul alhamdulillahi wa salamun ala zina safa Ka ce godiya ta tabbata ga Allah kuma aminci ya tabbata ga bayin Allah waɗanda Allah ya zaɓe. su ibnu ya ce waɗannan sune sahabbai kamar yadda al-imamu ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin tafsirinsa haka faɗin Allah allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub nan nama ibnu abbas ya fassara cewa amin a sufyan al ya fassara cewa sahabbai ake nufi su ne waɗanda suka yi imani kuma suka natsa a cikin imani malam sa'id ibn mansur ya rawaito wannan asari daga daga sa'id ibn musa daga sufyan al-thawri a cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah yake cewa khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alherin mutane yace sune zamani na sai kuma waɗanda ke biye da su sai kuma waɗanda ke biye da su da aka mutane mafiya alkhairi su ne zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan kuma sai na bayansu daga nan kuma sai na bayansu manzan Allah ya ce daga nan kuma sai ƙarya ta yawaita da cin amana da yaudara wato kenan babu al'ummar da suka kai falalar sahabbai a matsayinsu na al'umma sai dai a matsayinsu na ɗaiɗaiwa to shine ake samun annabawa sun fi su daraja amma a matsayinsu na al'umma babu wanda ya fi daraja su ne al'umma mafiya daraja daga su kuma sai al'umma ta biyu su ne tabi'ai daga su kuma sai al'umma ta uku su ne atba'us tabi'ina a wata riwaya aka ce na manta ko ya faɗi na hudu ko bai faɗa ba to wannan ɓangare na farko kenan game da sahabbai jama'a ta ƙeshe ƙwarai da gaske sai ɓangare na biyu game da zagi menene zagi ko mai hukuncin shi a shari'a musulunci addini ne da ya zo da tarbiyya da mutunci da sanin ya kamata kuma ina jin kowa zai yarda da ni idan na ce a cikin al'ada ma ta mutanen kirki bayi daga cikin lafizan mutanen kirki zage-zage zagi shi ne faɗan magana wata ke mai zafi don aibata mutum sawa'un a gaban shi ne ko ba a gabansa ba kamar danganta shi da ƙasƙanci ko ci masa mutunci ko ambatan al'aurarsa ko al'auran waninsa ko la'anta da tsinuwa ko faɗan wata muguwar magana a kan shi wanda shi ake nufi da zagi duk abin da al'adance sunan shi zagi to zagi ne al'adar mutane akwai abin da ake kira da suna zagi wannan shi ake nufi da zagi a cikin kowace al'ada farko ya kamata mu dinga tuna cewa a cikin shari'ar musulunci nassoshi sun zo da umarni akan kiyaye halshe kiyaye halshe daga sakin baki kiyaye halshe daga faɗan magana haka gatsai, a cikin hadisin bukhari manzala sallallahu yana cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na ƙwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin bakinsa da sharrin hannunsa ma'ana baya zaginsu, su baya musu kazafi baya tozarta su baya cin mutuncinsu da bakinsa kenan sannan hannunsa kuma baya daukan kayansu, baya dukan su ko ya cutar da su ko ya buga musu makani ba da haƙƙi ba sannan Allah subhanahu wataala a cikin alƙur'ani yayi hani game da bayyana mummunar magana da Allah yake cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an 'alima Allah baya son bayyana muguwar magana sai in wanda aka zalunta ne zai kai ƙara wajen alƙali to wannan yana iya bayyana magana yace an yi mini kaza sai Allah ya cike aya yake cewa wa kana Allahu sami'an 'alima Allah ya kasance mai ji ne ko mai ilimi munasabar wannan ƙarshen aya shine koda baka je ka faɗa ba Allah ya sani kuma Allah ya ji da haka da za ka yi shiru kawai ka bar wa Allah da ya fi a musulmi yana da daraja Allah ya hana a ci mutuncinsa Allah ya hana a aibata shi Allah ya hana a zage shi Allah ya hana a ci dukiyarsa ba da haƙƙi ba Allah ya hana a taɓa jininsa a cikin hadisi shahararre na ƙisar aikin hajjin bankwana daga cikin hurba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum lalle dukiyarku da jininku da mutuncinku sun haramta ga junanku ba shi daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zagi har ake cewa ma kamar yadda ana ba da labari yace lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallama fahishan wala la'anan wala sababa manzan Allah bai kasance mai tsinuwa ko mai sakin baki ko mai alfasha ko mai zagi ba haka bukari ya roki da ka duk wanda yake so ya koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zagi ba nashi bane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wanda yake zagi yana daga cikin mutanen da su fallasa a ranar alkiyama a cikin shahararren hadisi da ake cewa hadisul muflis da Allah ya ce a tadaruna manil muflis suka ce Allahu wa rasuluhu al'imamu muslim da tirmidhi da ahmad suka fitar da shi manzala tsari salama yake cewa fallasashe shine wanda zai zo ranar alkiyama ya yi sallah ya yi azumi ya yi biyayya aure ya yi sadaka ya yi sallar dare ya yi kaza ya yi kaza ya tara tarin aikin alheri sai Allah ya ce amma kuma waƙar shatama haza da ita aka fara lissafi ya zagi wani waƙa zafa haza yau wani ƙazatu wa akala mala hadha ya ci dukiyar wani ma'ana yayi sharri yayi kage yayi ƙarya ya ci mutuncin wani yayi laifuka na tsakanin shi da mutane manzo san sallallahu kuma yake cewa idan aka tsaye da shi aka fara ɗibar dukiyar wato ladansa ana ba wani ana ba wani har sai ladan nan ya kare gaba daya kuma ga sauran masu bin shi ba shi sai kuma a juya formula sai a ce to su kuma Tunda da bayan ladan da zai bashi zai ba su a ɗauki zunubin su a ƙara mai sai ya wayi gari ya tara tarin zunubi sai a kai shi wuta manzo Allah ya ce wannan shine fallasashe ba wai fallasashe wanda ba shi da kuɗi ba shi da kama sayar ba shi da jari ba kwatantar da zaki mafi karanci shi ne a ce a garin da ka ɗin nan kin je wani gari kin yi kasuwanci kin zo da tarin kuɗi a ce kina da miliyan goma a yau da nan amma kuma wanda suke binki bashi a dakatar nan suna binki bashi na miliyan talatin ga sanar sun tare da 'yan sanda da alkali an cika ƙofa gidanki a dinga ɗiba ana ba su kuɗin nan har sai kuɗin ki sun ƙare gaba ɗaya kuma yanzu ana binki miliyan ashirin sai alkali ke to tun da dai ana binki miliyan ashirin yanzu a lissafa kowace miliyan ɗaya shekara ɗaya a gidan yari da haka a wuce da ke gidan yari shekara ashirin kin za a can za ki mutu halar wannan fallata ce kowa fallata ba a ce da safan nan ke miliyoniya ce amma kuma kafin a sha ruwa kin zama a gidan yari to shi ne irin kwatance mafi karanci ke a ce an tashi kiyama mutum ya zo da lada da zai kai shi aljanna amma kafin a watsi wanda kuma manzo Allah ya ce za a yi tashin kiyama a gama gaba daya a cikin hantsi daya ne daga fitowar rana kafin azhar kafin azhar an sallamu kowa to kafin zahar a ce mutum ya zama kuma dan muta Allah ka tsare daga cikin abin da zai kai mutum ga wannan halaka shine zagi ya zagi wani ya zagi wani manzo Allah sallallahu alaihi a cikin wani hadisi da aka ruwaito wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito Sheikh Al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin as-sahiha lamba ta 2231 wata rana Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna zaune shi da Sayyidina Abakar. sai wani mutum ya zo yana ta zindima wa sai na abakar zagi yana ta zage shi sai ya shiru bai amsa mai ba sai manzan Allah yana ta murmushi can da ya bantaro wani zagi mai zafi sai sai na abakar shi ma sai ya fusata sai ya mai mai da ya mai mishi kawai sai manzan Allah ya tashi ya ba wajen sai sai na abakar ya bi sawun shi ya rasulullahi wannan mutum ya zo yana ta zagi na kai baka hana shi ba kai baka ce komai ba to na rama kwaya ɗaya kawai sai ka tashi ka bar waje ce da da yake zagin ka kai shiru Allah ya ajiye wani mala'ika yana rama maka amma kana ramawa sai mala'ikan ya bar wajen sai shedan ya zo ya zauna ni kuma ba na zama inda shedan yake sai na tashi na ba ku waje haka wanda yake zagi ya san wannan mala'iku suna nan suna mai mushi ko mun gani haka kima aka zage kiki kamar kai shiru to mala'ikun za su rama miki da zaki daure ki ƙi ramawa akwai wahala ko? so za a ce miki matsoraciya babu kima za ta zo hagida ta zage ki da ce yanzu kishiya ta zage ki kasa ramawa kamar baki sha nono na ba? mu <laughs> eh, yadda zuciya ki kare ya ɗauke ko? ba ka yake cewa ba Allah ya tsare mu a ah. addinin musulunci gaba ya zo da hani mai yawa akan zagi mujarradin zagi yadda muka ji waɗannan nasoshi haka aka hana zagin hatta gumaka na kafirai Allah ya hana zagin su Allah ya ce wa laka surbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bi ghairi ilm kar ku zagi allolin kafirai sai ku zagi Allah an hana an hana zagin zamani manzo Allah yake cewa cikin hadisin qudsi ‘yan adam suna cutar da Allah suna zagin zamani alhalin Allah ni Allah ni ne zamani yana cikin Bukhari an hana a cikin wannan zamani an shiga uku Allah Ubangiji ya tawaki wannan bala'i da mai kama kai jama'a ana yunwa ana fatara shi wannan abin da mutane suke bada an hana ba kyau zagin zamani ne Allah ya hana an hana zagin abun hawa motarki ko keken ɗinkinki ko akuyaki ko jaki ko raƙumi ko doki an hana dan ya miki wani abu da ba kya so ko ya miki lalata ki tsinewa ki ce Allah ka tsinewa ki kenna na tara ɗinki mutane da azumin nan ta ƙi an hana ba kyau wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi ana tafiya sai wani mutum ya tsine wa shi saboda ba ta sauri sai manzo Allah ya ce wannan raƙuma a fitar da ita daga cikin mu ba za mu tafi da tsinanniyar raƙuma ba an hana zagin ƴaƴa wanda mata suke duk abin da yaron ke ce Allah ya sami albarka kake ce kai dai ku dan nema ƙaniyanka kake ce ko da wannan kake fara saboda bakinki akan shi yana da kaifi sosai ke miki sani ba duk abin da yake ce Allah ya maka albarka ubangiji Allah ya yafe maka Allah ya shirye ka haka an hana zagin miji zagin miji wannan ai ba a tsammanin shi daga mutum ya kirki ko ko da ko a bayan ido ne ko gatsi ne in ya juya ki kyarra aka ki ga ne ko ki tsaki da an hana da irin wannan kallon na raini a kalle shi sama da ƙasa a yi tsaki duk babu kyau gaba ɗaya an hana zagin duk wata halitta ta Allah ya zo a cikin hadisin abu dawuda manzo Allah yake cewa dogon hadisi ne da wani mutum ya ce ya rasulullahi kamin wasiya sai ya ce mashi la tasubbanna ahada karka zagi kowa ya ce wala tazhadan fi ma'ruf kada ka guje ma wani aikin alkhairi ka kin shi wala an tarqa akhaka bi wajhin ko koda kuwa mujarradin ka sakin ma dan uwanka fuska ne kun ga wannan hadisi manzo Allah ya ce la tasubbanna ahadan karka zagi kowa hadisi ne sahihi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin as-Sunan Al-Sheikh Al-Albani Muhammad Nasir bin ya inganta shi a cikin as-Sahiha lamba hadisi na 1109 sannan hadisai sun zo game da haramci akan zagin matattu wanda suka riga suka shuɗe sawa'un yanzu ne suka mutu ko sun dade da mutuwa kuma kun ga yasa nan duka sun mutu manzo Allah cikin hadisi yake cewa kar ku zagi matattu sun riga sun riski abin da suka aikata aikinsu ya tsaya kai da kake zagin yanzu kana kara kanka bala'i a wata riwaya yake cewa kar ku zagi matattu ku cutar da na raye wanda suke kaunar su da aka idan mutum ya mutu ba a ambatan shi da aiki sai dai ka ambaci alkhairi ko kai shiru fa yakul khairan aw liyasu sannan an sake hani akan zagin shugabanni a cikin hadisin da Imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin shu'abul iman da al'imamu ibn abi asim a cikin kitabu sunna manzo Allah yake cewa la subu umara a kar ku dinga zage gabanin dukkanin sabon nan ne mutanen kirki ne manya ne waɗannan nassoshi jama'a suna da yawa ƙware da gaske a jimlata suna nuna mana izuwa ga haramcin zagi gaba ɗaya ma bandantana kuma haramcin zagin wani mutum na kirki wanda ya cika kirki ya riga ka a addini ya riga ka a rayuwa ya riga ka a falala ko a cikin al'adun ai ba daidai ba ne karami ya zaki babba haka ne ko? ko da babban ya yi mishi laifi ba daidai ba ne in maka ɗauki shi kuma zagin sahabbai a keɓance ba akwai maganganu da suka zo da yawa akan zagin su alal misali ya zo a cikin hadisin da al'imamu abarani ya fitar a cikin al'ujamin kabir da al'imamun khatibul bagdadi a cikin littafin tarihu bagdad daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah ya ce man sabba ashabi fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wal nasi ajma'in wanda ya zaga mini zabai to Allah ubangiji ya tsine mushi mala'iku su tsine mushi mutanen kirki ma za su tsine mushi inuwa Allah da mala'iku da mutanen kirki ta tabbata a kan wannan hadisi ne wanda yake hasanun bi majmu'i turqi kamar yadda a Al-Albani ya faɗa a cikin as-sahiha lamba ta 2340 al arba'in. Alimamin nawawi a cikin sharh Muslim yake cewa wa'alam anna sabba sahabati haramun ka sani da cewa zagin sahabbai haramun ne wa min alfawahishi kuma babban alfasha ce wa min fawahishil ce, daga cikin alfasha abin haramtawa sawa'un man basal fitana minhum wa ghairi daidai wa daida sahabin nan shin ya shiga rigingimin nan da suka faru tsakankanin su ko dai shiga ba amma dan hanbali yake faɗa kamar yadda ya zo a cikin littafin sharhu usul itikadi ahli sunnati wal jama'a na hibatullahi allalakai yace an ruwaito daga malam Ahmad dan Hanbali yana cewa idza ra'aita rajulan yadhkuru ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi su'in fattahimhu ala dini idan kaga mutum yana ambatan sahabbai da mummunar magana to ka tuhuma addinin shi ba addinin Allah yake ba haka bishir Bulun hari aka ruwaito yana cewa man shatama ashaba rasulillah fa huwa kafir wanda ya zagi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ya fita daga musulunci wa in sama wa salla wa za'ama annahu min al koda yana azumin watan ramalana yana sallah kullun sau biyar kuma yana cewa wai shi musulmi ne to ba musulmi bane haka al Ibn ibnu batta ya rawaito wannan magana a cikin littafin al-ibanatul kubra al-imamu abu zur'a ar-razi rahmatullahi alayhi shi ko cewa yake idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa'alam annahu zindiqun yace idan ka ji wani na kwashe kafar wani sahabi to kasancewa wannan mutumin kafiri ne munafiki tutur wa zalika anna ar-rasula haqqun wal qur'anu haqqun yake saboda manzon Allah gaskiya ne Alƙur'ani gaskiya ne wa inna ma adda ilaina hadha al-qur'ana sunnata ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma mu mutanen baya sahabbai su suka kawo mana qur'ani suka kawo mana sunna ba mu taba ganin manzon Allah ba ba mu taba ganin sanda aka faga da al-qur'ani wasu suka kawo mana wa inna ma yuridu an yuriduna an yujrihu shuhudana suna so ne su zubar da mutuncin shaidunmu akan cewa qur'ani da manzon Allah gaskiya ne da yubtilul kitaba was sunna dan su lalata alqur'ani da sunna wal jarhu bihim awla da haka su ya kamata a zubar da mutuncin su hum zanadika yace kafirai ne fitar, wannan magana ta cikin tafin tarihu bagdad da al-kifaya fi ilmin riwaya fi usul ilmin riwaya dukkanin suna da imamul hafidin khatibu al-baghdadi rahmatullahi alaihi in kun lura da gaske za ku ga wannan aikace cewa duk mutumin da ya kama addinin shi'a sai kun yana wasa da addinin Allah sallah ba ta dame shi ba ayyukan alkhairi ba ta dame shi ba na lamunce miki ki zaga kakaf ba ki samu wani ɗan shi'a a islamiyyar ɗan shi'a ce wannan mahadashin alkur'ani ko a ce kin taba jin ƴan shi'a suna bikin sauka cewa a kudiya an haddasa alkur'ani da ki taba jin wani. shekara wajen 25 ana abu daya don ƙur'ani bai dame su ba haddace shi da karanta shi da sanin ma'anonin shi ba da dame su na ɗaya ke na biyu ba za ki taɓa jin suna magana akan kaza sunna ne ya kamata a yi kaza sunna ne wannan ba shi ne damu su ba sallah wannan da ake yi kullum wanda inda kai musulmi ne babu larura ku dole aka kana yin ba ta dame su ba in ma har za su yi sai dai su haɗa azar da la'akar magariba da isha a shashafa ta a tashi amma dai a ce ana kula da sallah to babu da ka duk inda ka bi gari gari ba inda za ka je ka ga masallacin juma'a na 'yan shi'a zazzaki da ya rayu a nan garin tsawon rayuwarsa har zuwa sanda aka kama shi kowane malami da aka sani yana da masallaci ko da ba a juma'a ana da yin sallah a karantar amma zazzaki bai da masallaci hatta wannan cocin da suka gina mai suna Husainiya ba masallaci a wannan sai dai wuraren tarurruka da wuraren guje-guje da asibiti da wurin cin abinci da ɗakunan taru, amma babu inda aka ware aka ce masallaci ku kalla ku gani ko gidan mai aka yi ji an yi masallaci in za a kafa gari sabo abinda ake fara kafa shi ne masallaci duk malami da aka san gidan shi a cikin garin gariya a gidan akwai masallaci amma idan kika je gidan zazzaki da aka rushe a gyalle su babu masallaci hala a kuma da ta tuba nan a shi a da zuwa ta san haka ko kuma ko da hala tana da dangi a gyalle su ko gida ne kawai da wurin taro amma babu masallaci wani yana daga cikin alamar wasa da addini ina fata muna ganewa haka azumi ba su damu da shi azumi ba na ramadanin ma ballanta kuma sauran kin taba jin an ce ga wani dan shi'a yana fitar da zakka a ce a je gidan dan shi'a a karɓar zakka ko da yana da arziki babu saboda addini bai dame su ba waɗannan su ne rukunai na addini kin taɓa jin an je ana gogoriyar neman kujerar aikin hajji shiga yan shi'a a wajen ko kin taba jin an ɗauko hoton zazzaki an ce gashi shi ma ya je aikin hajji yadda sauran malamai da masu kuɗi da sarakuna da talakawa ma suna ƙunƙutawa don su soke farin wasu ma sai an haɗa an yi karo-karo a ce bari mu haɗa ma babanmu ko kakanmu zai su soke farin ko amma su ba ruwansu waɗannan su ne rukunan musulunci guda biyar bayan shahada waɗanda duk musulmi wajibi ne zama yana yin sai dai inda ya samu hali ba amma babu ruwan yan shi'a saboda ba addini suke ba wani addini suke yi can da ba ina so ku tsaya ku fahimci wannan da kyau ba yan shi'a kare suke zagin sahabbai ba akwai rukunan mutane kala daban-daban masu zagin sahabbai mu dai da yan an Allah ya zarce mu kafin yan shi'a su fara zagin sahabbai akwai khawarija su suka fara zagin sahabbai wanda suka ma yaƙi sahabbai su shi ne su babu irin sai a wannan zamanin yadda akwai khawarija a wannan zamanin amma su khawarija kullum suna yin fada ne da na zamaninsu sarakunan zamaninsu da malaman zamaninsu su yan shi'a su ne suke yin fada da tarihi sannan akwai mu'tazila yan kalakatu su ma suna zagin sahabbai wanda ba su yi da hadisi ba akwai nawasib su ma wasu la'anannun mutane ne suna zagin sahabbai musamman sahabbai ahalin bai suna zagin sayyidina ali da danginsa Allah ya tsare mu daga bata akwai kuma yan boko a kida da ake cewa aqlaniyu waɗanda ba san addini ba za ku dinga jin maganganu a bakunan su wanda suke da alaka da zagi ko cin mutuncin sahabbai ina so na karanta mana nassin wata fatawa da malaman zamanin nan da muke rayuwa suka bayar malaman rabitattun alamin islami game da hukuncin zagin sahabbai suka ce wa talafar ulama ufiman sabbat sahabata radiyallahu anhu malamai sun yi saɓani game da hukuncin wanda ya zagi sahabbai wa hal yukfaru bi zalika da zaran yayi zagin zai zama kafiri ko kuwa wa zalika anna sabba sahabati laysa martabatan wahida ala wahida saboda zagin sahabbai ba mataki guda bane wani zagin ya fi wani tsanani bal rahuma lahu maratibu mutafawita akwai matakai kala daban-daban fa in sabbat sahabata fa inna sabbat sahabati alwa'un wa darakat zagin sahabbai nau'i nau'i ne ko matsayi matsayi fa minha sabbun yat'amu fi adalati akwai zagin da sukar mutuncin su ne wa minha sabbun la yujibu tsana fi azalati akwai zagin da ba zai soki mutuncinsu ba wa qad yakunu sabbu li jami'ihim aw akthari akwai zagin da kuma zagi ne na an musu kudin goro akwai zagin da kuma wani ne ka ware ko wasu ka zage su wa qad yakunu li ahadi ana iya zagin kuma ɗaya ɗaya wasu suna zagin ɗaya ɗaya wa qad yakunu haula'il ahadu mimman tawatarat al nusuf bi fadlihi kuma ɗaiɗai wannan suna iya zama mutane ne da falalarsu ta zo ta ko'ina kama abubakar ko umar ko usman ko ali waƙad ya kunu duna zalika ko kuma ya zama wanda falalarsu ba ta kai haka ba kamar irin su mu'awiya su abu ɗan a su abu sufiya famani ta halla sabbat sahabati kafara amma duk wanda ya ce zagin sahabbai halas ne wannan ya kafarta ko da shi bai zagin ba li'annahu min inkari ma ulima min addini bil darura domin wannan inkarin abinda aka sani ne a cikin addini wa man sabba jami'a sahabati aw jumhurahum illa nafaran yasiran aw sabba wahidan li suhbatihi faqad kafa wanda ya zagi gaba ɗaya sahabbai ko ya zagi mafi yawan ko ya zagi wani kwaya ɗaya amma ya zage shi ne ko ya zage su ne saboda su sahabbai ne wannan ma yi ridda يقول الإمام السبكي رحم رحمه الله في فتاوي مالا السبكي أتكين فتاوته إن سب الجميع بلا شك in sabbat jami'a bila shakkin innahu kafa wanda ya zagi sahabbai gaba ɗaya, to wannan ya kafarta wa hakaza idza sabba wahidan min sahabaki, sahabati haythu huwa sahabiyyun hakanan in ya zagi ɗaya, saboda ɗayan sahabi ne لأن bai استخفاف بحق ba domin ya wulaƙanta matsayin sahabbantaka kenan fa fihi ta'arrudun ila nabi sallallahu alaihi wasallama kenan yanzu yana ja'in jani da manzan Allah fala shakka fala shakka annahu kufr fala babu shakka akan wannan kafirci yace a fala shakka annahu anna fala shakka fi kufri sabbi babu shakka akan kafurkan wannan da ya zage ila an qala har zuwa yace wala shakka annahu law da wahidan minhu ai ash-shaykhayn abi wa umar li ajali suhbatihi fa huwa kafir babu shakka akan idan ka ki daya daga cikin abubakar ko umar kana ƙin shi saboda zaman da ya da manzon Allah to wannan kafirci ne bal man dunahuma fi suhba idza abghadahu li suhbatihi kana kafiran qata kai wanda ma bai kai darajar su ba idan ka kyamace shi saboda kasancewar shi sahabi to wannan ma kafirci wa yaqul ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya yake cewa amma man jawaza zalika ila an za'ama annahu annahu murtaddu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya wuce iyaka har yana cewa wai ai sahabbai a bayan manzan Allah wai sun zama kafirai Allah ka tsare mu daga wannan muguwan magana illa na nafaran qalilan suna cewa in banda wasu ƴan kadan la yablighuna bid'ata ashara nafsa ƴan kaɗan din nan ba su kai mutum goma ba au annahum fasaqu ko kuma suka ce ai sabai sun zama mutanen banza ammatuhum gaba ɗayan su fa hada la raiba fi kufri wannan babu kokonto akan kafircin sa لأنه مكذب لما نفسه القرآن في غير موضع من الردى والثناء عليه domin ya ƙaryata abin da ƙwar'ani ya faɗa na yabo da yadda da su bal man ya shi kufi kufuri haza fa inna kufura kai wanda ma yake ganin ɗan shi'a mai irin wannan tunanin ba kafiri bane shi ma ya kafirta shi ma ya shiga cikin kafira wannan duk magana malamai ce ba jama'a wa marrama aisha ta radiyallahu anha bima barra'aha Allahu minhu faqad kafa wanda ya jefa aisha da zina zinar da Allah ya tsarkake ta daga zina Allah da kanshi ya wahayi yake cewa bata yi ba har yanzu 'yan shi'a suna ci gaba da faɗan wannan magana ko to wanda duk ya faɗi wannan magana ya kafarka, domin ya kayyata Qur'ani fa innahu li'annahu mukadzibun lil Qur'an naqala al-qadi iyadu fi shafa an al-imam Malik rahimahullah alqadi iyad ibn musa al-yahsubi a cikin ash-shafa ya ruwaito daga imam malik annahu qala imam malik ya ce man sabba ta qutila wanda ya zagi aisha alƙali ya kama shi ya kashe shi kila lahu shi aka ce mishi lima dan me za a kashe shi qala man ramaha faqad khalafa al-qur'an wanda ya jefe ta da zina to ya saba wa nassin al-qur'ani وقد أجمع المسلمون على ما قاله الإمام مالك رحمه الله musulmai gaba ɗaya sun haɗu akan cewa abinda maliku ya faɗa daidai na nakalar ijma'a ghairu wahidin min al-ulama malamai da dama sun ba da bayanin wannan ijma'i minhum shaykhul islam ibn taymiya wa ibn kathir wa ghayruhuma da gaskiya akwai ibn taymiya da ibn kathir da sauran malamai Allah ya gafarta musu wa qad yakunu sabbu duna ma zakar ke yi kuma zagin ya zama bai kai wannan ba zagi ne karami haka fala ya silu bi sahibi ilal kufri to wannan zai kaiwa da wanda ya faɗe shi zuwa kafirci kamar wanda zai dinga yake musu Allah ya isa cewa bai sun cuce shi dan ba su ba wa na mulki ba ga wannan Allah ya isa kawai to bai kai ga kafirci ba wannan fasikanci ne amma shi ba kuma dama su musulmin hauka ne da aka suke fara ko su ɗin da ba sa faɗan waɗannan mugayen maganganun ƙazafin zina ƙazafin kafirci ƙazafin ƙarya cin mutunci aibatawa zindima ashar a kira sunan mutum a ce Allah ya tsine mushi Allah ya la'ance shi da yin mutum mutumi ko hoton mutum ana taka shi ana ihu da duk ba sa yin wannan daga baya da suka fara ya ci gaba da cewa wa in kana fasikan bittifaqil ulama ko da yake shi ma wanda ya kan fa fasiki ne mutumin banza ne limazidin min alfa'ida haula hadhihi almas'ala turaja'u kutubul ulama idan ana neman ƙarin bayani game da wannan hukunce hukunce za a iya neman bayanai a wasu littafai kamar littafin as-sarim al-maslul ala shatim ar-rasul na ibn taymiya kamar littafin ash-shifa ta imam al-qadi iyad ibn musa al-yahsubi wallahu ta'ala alam wannan fatawa ce ta malaman kasan makka a wannan zamanin suka bada wannan fatawa kwafi ne na fatawa to abu na karshe da nake so na ambata mana shine littattafai da za a iya samun tarihi da maganganu akan sahabbai da kare akwai littattafai sun fi guda 101 wanda za a iya ambata amma zan takaito akan wasu kaɗan sosai da gaske wanda za a iya samun su za a iya rike sunayensu kuma suna da sauƙin samu akwai littafin tabaqatu bin sa'adu. akwai tabaqat na khalifa ibn khayyat akwai at-tarikh al-kabir na imam al-bukhari akwai at-tabaqat na imam muslim ibn al-hajjaj akwai littafin as-sahaba na mutayyin shine malam muhammad ibn abdullah al-hadrami akwai mu'jam as-sahaba na al akwai littafin ma'rifatu as-sahaba na al-imam kandahlawi akwai asma'u as-sahaba na ibn hibban akwai littafin fada'ilu sahaba na imamu ahmad ibn hanbal da kuma na alimamu dara Ad-Darqutni akwai littafin Ma'rifatu Sahaba na Ibn Manda akwai Hilyatul Awliya na Malam Abu Nu'aym al-Asbahani akwai littafin Al-Isti'ab fi Ma'rifatu ashab na Ibn Abdul an-Namari akwai Usdul Ghaba na alimamu imam Izzuddin Ibn akwai Tajridu Asma'is Sahaba na alimamu ah, Az-Zahabi akwai kuma littafin al-isaba fi tamyiz sahaba na al-imam hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ala al-jami' waɗannan tsakurai ne kawai daga tuwasan bayanai na samun tarihi da maganganu akan sahabbai ina ganin surutuna ya fara yawa ko ya kamata in tsaya haka abinda na faɗa daidai ina fatan Allah ubangiji ya ba mu ladansa ni ya bani ladan faɗi ko kuma ya ba ku ladan saurari. abinda yake na gaskiya da alkhairi Allah ubangiji ya ba mu dama aiki da shi kurakuran da suka faru Allah ubangiji ya sa mu manta su Allah kuma ya gafarta mana da ku gaba daya ina addu'a ta musamman cewa Allah ubangiji ya sa mana albarka a rayuwarmu da mu da zuriyarmu Allah ubangiji ya kara ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah ka dankafar da shirka da kafirci da maguzanci da shi'a da dukkanin fata Allah ka tsare mu daga sharrorin bid'o'i da munanan akidu Allah ka tsare mana zuriyarmu Allah kuma ka samu cika da imani ya Allah ka tashe mu tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin mu a cikin karkashin tuta da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da ta musamman ga malaman waɗanda suka shuɗe ubangiji Allah ya gafarta musu da iyayenmu da ɗan uwanmu da sauran salihan bayi kowa na da buƙatar shi a wurin Allah subhanahu wataala ya Allah ka biya mana buƙatunmu ga baki mu na alkhairi ya Allah ka biya mana na alkhairi ya Allah ka gama da babatun mu alkai yadda Allah ka hada fuskokin mu anan Allah ka hada fuskokin mu a cikin rahamarka da ta musamman ga malam Jamilu waɗanda abokanmu ne eh, malamai ne masu da'awa inda suka tsaya suka jajirce don yin ayyukan alkhairi a wannan bangare na na dakace da sauran garuruwa ubangiji Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kara musu ƙwarin gwiwa Allah kuma ya ba su ikhlasi Allah ya ba su haƙuri da juriyar irin jafa'i da sauran fitintunu da suke faruwa na cikin gida da na waje subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Assalamu alaikum. Muna miƙa godiya ga Allah da kuma godiya